sannan malama mu musamman dokta insha Allah ba da ba ma shugaban domin ni ma ta amfani da abin da za ku amfana a tare da jeran da kuma ga na zauna ba da sun matsa da zauna ba ni gaskiya da san ne so da zauna ni da ɗalibi ne su ne ke karatu to da abin da ke cewa ga yau karatun nan da aka yi muna zuwa jima kaɗan za ka iya samun an kake shi da wasu da sauransu don Allah ya kokari mu ya karatu kada ya kasance gare mu nan mulai zuwa an jima kaɗan karatun nan kowa zai ta samu shi saboda Allah ya haka samu karatun nan mu yi kokari a yaɗa shi mazan mu da matan mu iyayen mu da kakanni da kowa a akwai gurin din da ake turo karatu kan ana turo shi na yanfa da an turo su zan su koyar saboda haka insha Allah ta'ala kuma sannan an yi bidiyo na karatu nan shi ma idan aka fara kalle shi za a yi na waya wanda za a ba mutane za su kallo ga waya da wanda kuma zai iya sawa ga didi ya kalla ga didi ɗin shi wanda da Allah ya yi kokari jama'a da su samu kowa ba a yi kokari wannan sakon ya kai gare su yanzu kuma karatun nan daga abin da sai kiran ke zai yi cewa don Allah kun kama da an dawo karatun da kuma ba da shi kaga muna ɗauki muke amma da an rubu suna jin kamar can nan aka yi karatun saboda haka muna addu'a Allah ya sa da sai ba abin da zan ce ba ce ne ba wannan

wannan yi na kasa za ka da taimake mu Allah ka mishe mu makaranta kuma ka ba mu ilimi da amfani mu duniya mu da lahira mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Thank you.